صلي وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda ya ba mu lafiya ya sake haɗa mu a wannan babbar makaranta a wannan gari na kumo a local government don tattaunawa da iyayenmu mata akan matsaloli suka shafi su mata ɗin a addini fatanmu allah ya ba mu ikon gyara matsaloli da larurori da bukatu da ake da su kuma a wannan azumi da muke yi muna fatan Allah sa muna da rabon Allah ya yanta mu daga cikin yantattun bayan shi a yau za mu tattauna ne a kan wasu hukunce-hukunce da suka shafi mata na ibada hukunce-hukunce da suka shafi mata na ibada kamar yadda suka shafi maza amma wannan za mu mai da hankali ne a kan abin da ya shafi su iyaye wato mata abu na farko akwai hadisi um, da imam al-khattabi ya ruwaito shi a cikin ma'alimus sunan ma'alimin sunan hadisin an-nisa'u shaqa'iqul rijal uh, imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad dinsa um, hadisin mughira ne uh, ya ruwaito shi daga al-auza'i shi kuma daga isa ibn abdullah ibn abi talha al-ansari daga kakarsa ummu sulaim ita ummu sulaim a tana makotaka da ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi sallama. kar ku manta akwai ummu sulaimin wannan matar Abu Talha al-Ansari akwai kuma ummu salama ita kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi sallama, matar Abu Salama kenan a da wannan ummu sulaim ita kuma matar Abu Talha al-Ansari mun taɓa yin bayanin ta a da matsayinta da darajarta duk mun yi bayani a makarantar nan duk kowa ya ji sai dai wata rana ma da dame mai ta insha Allah mata ce babbar mata da ta tsare mutuncinta ta mace kuma ta samu girma da matsayi har annabi ke kai mata ziyara a gidanta to ita wannan ummu sulaim ita ne ta zo wajen matan manzon Allah ummu salama aka ce fa kana tadkhulu alaiha ta kasance tana zuwa wajen mata annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ta shigo wajen mata annabi ta kawo mata ziyara ummu sulaim ku rike zancen ummu sulaim ta kawo wa ummu salamata ziyara ummu sulaim ta kawo wa ummu salamata ziyara sai ga annabi ya shigo mai gidanta ya zo kenan wannan yana nuna mana ashe ba laifi mata su rinka ziyartar junansu ziyara mutunci ne ziyara kima ce sannan kuma ana kulla zumunci da ziyara to amma ba ba ziyara gulma ba yawa ba ziyara fitina ba duk matar da aka fahimci tana kawo ziyara ne don ta kulla fitina ko ta hada wuri ko ta kashe aure ko ta hada miji da matarsa ko ta hada mata da abokiyar zaman ta kishiyarta to wannan ziyarar ya kamata a hana ta Dan kada a ba ta dama ta cutar da wacce ta kawo ziyara ne da yawa maza suna kin ku rinka ziyartar junanku ne saboda ku mata a ɗabi'ar ku Allah shirye mu da ku da ku gaba ɗaya wato kuna da surutu kuna da gulma kuna da sa ido yawwa ku yi haƙuri mata suna da gulma mata suna da sa mata suna da lura mata suna da bibiyan abubuwa to wasu da yawa daga cikinku gulmace-gulmace da surute-suruten nan yakan sa sukan kashe auren wasu ki zo ki ta zuga mata ta zo ta fandare wa mijinta ke tun da dama kin zama ya kin fi karfin mijinki bari ki zuga wata ta lalata alakarta da mijinta to wannan yasa da yawa ba sa son ziyarce-ziyarcen mu amma inda zaman lafiya da kaunar juna ba laifi mace ta kai wa 'yar uwarta ziyara a wani gida daga cikin gidaje kamar yadda ita ummu sulaim ta kawo matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara ita ce ummu salama to ita ummu salama sai ta kama tambaya ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ra'aita idza ra'at almar'ata almar'atu anna zawjaha yajawzaha yujami'uha fil manami ataktasilu ya manzan Allah sallallahu alaihi idan mace ta yi mafarki mai gidanta yana tarewa da ita yana alaka da ita to akwai wanka ne a kanta sai ummu salama ta wuf ta ce a ah, sharibat yadaki ya um muslim fa dhahkin nisaa inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta gaya mata magana take cewa ka hannunki ya damki turbaya haka ake faɗa sharibat yadda kamar irin kalma ne da ake cewa ka wallahi kin kunyata mata yau a wajen annabi wannan wace irin tambaya ne ki ce wai mace in ta yi mafarki da namiji mijinta wai za ka yi wanka wannan wace irin magana ne za ki tambayi annabi wannan kin kunyata mata kin sa mu cikin kunya a gurin annabi sai in sulaim ta ce a inna allaha la yastahi min al ai Allah baya jin kunyar gaskiya ai Allah bai Allah bai hana ai tambaya ba ko ma abu ne da ya shafi mata ko ma abu da ya shafi mene ai bai kamata a ce an yi sakaci an ba ba ba tambaya ba da haka shi Allah tabaraka wata'ala ai la sahi min al daga nan kuma ake nuna wa mata duk wacce take da wata larura ko take da wata bukata to lalle ta yi tambaya wa shifa'ul iyyi su'al maganin jahilci wanda bai san abu bai tambaya kada wata ta ce a ita tana jin kunya ba za ta tambaya ba a ba za ta kaza ba sai ki zauna cikin jahilci a a ayi tambaya fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubri Allah yace ku tambayi ma'abuta sani ku tambayi ma'abuta ilimi idan ku ba ku da ilimi da haka kada wata mace ta zauna ba ta tambaya da haka ummu sulaim ta ce Allah baya jin kunyar gaskiya wa inna in nas'al annabi sallallahu alaihi wasallam amma uskila alaina khairun an nas'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama amma uskila alaina khairun min an nakuna minhu ala amya ai mu tambayi annabi akan abin da ya rikitar da mu mu tambayi manzon Allah sallallahu akan abin da ya ainihin kidmar da mu ba mu gane ba ai shi ya fi mana alheri akan mu zauna cikin makanta mu zama cikin duhu mu zama ba mu da ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji zance da ake tattaunawa tsakanin matan nan guda biyu tsakanin ummu salama da ummu sulaimin ita ummu salama mata annabi ce tana ganin yaya za a zo a yi irin wannan tambaya da ta shafi mata sai shi annabi ya dawo kan matarsa yana mata fada yana ce ke din ummu salama ta ya daki na'am ya ummu sulaim na'am ke ummu sulaim tambaye ki kin yi daidai alaiha alghusl idza wajada ma. idan mace ta fitar da maniyi ta yi mafarki maniyi ya fita to lalle sai ta yi wanka mana wankan janaba kenan ake so a shar'anta daga cikin dalilan yin sa shine ganin maniyi fitar da maniyi haka idan mutum ya mafarki ko namiji ko mace idan ya ga ya zubar da ruwan maniyi to zai yi wanka a cikin darasin mu zamu yi bayani akan yaya kalar maniyin take ta namiji da ta mace saboda a ilm a ilmantu a gane sai ummu salama ta ce ya rasulullah wa hallil mar'a ma ce da ke ummu salama kin hana a yi tambaya ashe tambayar da za a yi ke ma za ta amfane ki sai ta ce a ah, yau ya manzan Allah daman mace tana da maniyi ita ma zai iya yi wa daman mace tana da maniyi ita ba ta sani ba a wata riwayar a ah, yau daman mace ma tana yin mafarki har ta fitar da maniyi manzan Allah ya ce a ah, fa'anna yushbihu halwaladu ko fa'anna yushbihu ha waladu ha ya ce idan ba ta da maniyi to yaya ake yi ɗanta ya yi kama da ita ai ɗa yana yin kama da uwarsa ne ko ya yi kama da uban shi ne ta dalilin wannan ruwan mani to kun ji wani hukunci ya ce hunna shaka'iƙun rijal ai mata da maza ai duk ɗaya suke a cikin wannan hukuncin ai ba su da bambanci imamul khattabi a cikin ma'alimin sunan ya ce ai nuzara'uhum wa amsaluhum fil khalqi wa tiba' da maza da mata ai wajen ɗabi'a da wajen halitta ai ‘yan uwan juna ne faka annahunna wato shukikna minar rijali kamar dai mata an yanki jikin maza ne aka yi su ai ai yawanci abin da namiji yake yi ai mace ma tana yi so wannan hadisin malamai sun ta magana akan isnadin sa amma dai daga ƙarshe hadisi ne hasanun li ghairihi abinda za mu ɗauka a nan gurin na ilimi shine matsaloli kamar haka na farko dai wajibi ne mata ku je makaranta shine darasinmu na farko a wannan hadisin annisa'u shaqa'iqul rijal kamar yadda maza suke zuwa karatu su je su nemi ilimi na addini da na zamani to kuma ku je ku yi karatu ku ilimi iyayena mata addinin musulunci bai tauye mace ya hana ta ta je ta karatu ba a je a nemi ilimi kar a zauna cikin jahilci da yawa cikin matsalolin da muke fuskanta a yau a wannan zamani shine jahilcin mata da rashin zuwa karatun mata da rashin ilimin mata kuma a wannan babin maza suna cutar da mata kwarai da gaske mutum ya zo ya auri mace ya ninkime ta ya ajiye ta ya hana ta zuwa karatu musamman karatun addini babu wani dalili da namiji zai ninkime mace ya hana ta yin karatun addini babu dalili babu hujja kuskure ne karatun boko sai a zauna a fahimci juna a teburi idan mace tana da nutsuwa idan mace tana da amana idan mace tana da gaskiya idan mace za ta iya rikewa wahalhalun gida ta yi karatun boko to a ba ta dama ta je makaranta ta je jami'a ta je kwaleji ta yi digiri ta yi diplom wannan ba laifi ba ne duk wacce ta ga yarta tana da basira tana ganewa to a haɗa mata karatun guda biyu ta yi ilimin addini ta yi ilimin zamani amma me yasa na ce amana da gaskiya da ainihin wato kamewa akwai matan da in aka ba su dama su je su karatun boko to suna yin barna ne to irin wannan mata da ba a yadda da ita ba to bai halatta a kyale ta ma ta je ta karatun boko ba dan za ta je ta yanko wata tsiyar da ba yadda za a yi da ita ko ce ta neman maza ko maza su ta neman ta ko ta rinka zuwa da zinace zinace da waye waye da sauransu so irin wannan duk mijin da ya fahimci matarsa ba ta da nutsuwa akwai matan da ba su da kimtsi za a gabata tana da rawar kai tana da son shiga cikin harkar maza ko tana da rashin kamewa to wannan idan mutum ya hana ta zuwa karatunta na boko a jami'a to bai yi laifi ba kuma bai saba wa Allah ba saboda me a tsare mata addininta a tsare mata kimarta da mutuncinta a yi aure lafiya ta kare darajar 'ya'yanta ta zauna lafiya shi ya fi alkhairi akan abarta ta je ta lalata rayuwarta tana zuwa tana neman maza wanda wannan hadari ne kwarai daga shi kuma na sani da yawa daga cikin maza da suke hana ku ku je ku karatun nan na boko babban dalilin da yasa suke hanawa shine mai wato rashin aminci rashin yadda rashin gamsuwa ana da shakka a kanku muna da labari mun sani da yawa daga cikin maza an ba su dama daga cikin mata an ba su dama su je su karatun boko amma wallahi canja miji suke me canja miji sai mace da sunan tana zuwa jami'a ko tana zuwa kwaleji ko tana digiri ko tana diploma ko tana NCE sai ki ta je ta yi wani mijin daban a makaranta wani ya billah har zuwa ake ana keɓanta da yawa akwai waɗanda aka shigo musu da 'ya'yan da ba nasu ba a cikin gidajensu Ya'yan da ba nasu ba a cikin gidaje saboda dalilin zuwa wannan makaranta so da muke faɗa shi ne, duk matar da ba ta da kimfi ba ta da amana ba za ta rike amanar aure ba tana da yawan wasa da rawar kai to bai kamata a bata ta je karatun bokon nan ba yanzu wasu a makarantar islamiyya ma ba zaman lafiya ke ba tana nan tana ta bin maza a makarantar islamiyya ma sabu malamin ta yi magana da wannan malamin ta yi wasa da wancan malamin ke da kika je makarantar islamiyya me ya kai ki da bin malamai da shaigen kwalliya ya gama ta za ta je makarantar islamiyya ta caba ado ta yi kwalliya ta fesa turare ta yi lalle ta yi kaza ashe za ta je ta nuna adanta ne ga wani malami wanda wannan shi ma fitina ce ba karamar fitina ba mu dai fatan mu ku gyara halin ku ku gyara ɗabi'un ku me yasa na ce mata su je su yi karatu ba ga ummu salama ba ba neman ilimi ta zo gidan annabi ba Sai ma bai kamata ki zauna ba sa yanzu ko karatun nan da ake da ramadan ana ta wa'azuzzuka kullum bai kamata mace ta zauna a gida ba ta je ta karu ba kuma duk wacce Allah ya sa ta yi aure ta samu mijin da zai ba ta dama ta je ta nemi ilimi na addini da na zamani to ta gode masa kuma ku iyaye ku yi kokari ku zaburar da ƴaƴanku akan su yi ilimi kada ku zauna cikin jahilci jahilci wato wato wato kashe kai ne wal jahlu da'un qatilu wa shifa'uhu amran fi at-tartib muttafiqan nassun min al-qur'an aw min sunnati wa tabibu dhaka al-alim wani malami yake cewa ai jahilci ai cuta ne mai kisan kai jahilci cuta ne mai kisa duk wacce ta zauna tana zaman jahilci ba ilimin arabi ba na boko to ta kashe kanta idan kin fi kowa kyau wallahi ba ki da kyau da haka mace tana zama mai matsayi ne a cikin al'umma mai matsayi a cikin jama'a mai matsayi a cikin wato a mijin da zai aure ta in tana da ilimi kuma su maza sun fi son mace mai ilimi mace mai ilimi ta fi daɗin zaman aure mace mai ilimi ta fi sauƙin mu'amala mace mai ilimi masha Allah baka da damuwa akan ta wajen tarbiyyar 'ya'yanka mace mai ilimi ba ta fiye zuwa tana yi wa miji hauka da rashin hankali ba amma jahila haka za ki ganta kamar jaka raka kau raka kau fafafau fafafau haka ki ta hankali ba ta ma san tana yin haukan ba saboda jahilci ya riga ya mata katutu don haka don Allah iyayena mata a je makaranta iyayena mata a yi karatu iyayena mata lalle yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da zai daga kimar ku ya daga darajar ku shine ku ilimi kuma wannan ita ce da'awa ta musulunci shine abin da shari'a ta ainihin wato karantar kuma take goyon baya da haka ummu sulaim bata zauna ba dalili na biyu da yake nuna muhimmancin ilimin mata shine wata rana mata sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka same shi suka ce ya rasulullahi kai kam annabin maza ne kadai banda mata sai ce a'a shi annabin maza ne da mata suka ce to ka zaɓa mana wata rana da za ka rinka karantar da mu ka zaɓa mana wata rana da za ka ba mu ilimi kamar yadda kake ba wa maza ilimi ya ce to ya ji ya zaɓi rana ya zaɓi gida da wuri kamar yadda kuke zuwa nan yanzu masallaci ake karantar da ku a wancan lokaci annabi ya zaɓi wani gida ya ce su zo a rinka musu karatu da aka annabi shine malamin mata na farko shi ya fara karantar da mata suka je ya ta ba su karatu a cikin karatun da ya ba su nema ya ce musu Allah ya nuna masa wuta ya ga mafi yawan waɗanda suke cikin wuta su ne mata da masu kuɗi da ba sa sauke hakkin Allah wata mata ana ce ne ta khatibatun nisa ta tashi ta miƙe ta ce ya rasulallah me yasa mata suka fi yawa a wuta iyaye na mata ku ji wannan hadisin me yasa mata suka fi yawa auta yace mata suna da ɗabi'a kamar haka yawan la'anta tsinewa ɗa ko tsinewa ɗiya ko tsinewa abokin zama nan da nan zaki ce Allah ya tsinewa kaza wanda ba daidai bane yaro ya miki abu kaza ki ji Allah ya tsine maka haram Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye fa akan ƴaƴansu addu'a mai kyau ko mummuna kamar yadda hadisi yazo cikin al-adabul mufrad na Imam Bukhari abu na biyu ɗabi'an mata gutulci takfurnal ashir tukfirnal la'ana wa takfurnal ashir yawan la'anta ga butulcewa abokin zama ni bai ka taba yi min ni tun da nake ma ni bai ka taba yi min ni in ban da zaman haƙuri ma kai din nan jika dan kulbutu baka kai ka kawo ba ni yanzu nan ma in ban da larura ma ma wallahi da ba dan babana ba wallahi da ba zan aure ka ba ni zaman haƙuri nake da kai wallahi ina da samari na wani yana so na wani ma yana so na wani ma yana so na na gina aure su zo na aure ka kawai na aure matsala irin wannan abin mata suke gaya wa mazajen su mace ta haɗu da abokiyarta wai tana da na sanin me yasa ta auruwa ne ko da kin aure shi kin samu mushkila bai kamata ki yi wa Allah butulci ba akan wannan miji da ya baki na'am zai iya yiwa mijin da yake tare da shi a samu damuwa kamar yadda ke ma din kina da damuwa yi ke ma haƙuri ake da ke yayi da haka shi ma sai ke haƙuri da shi da wannan ɗabi'a guda biyu ita ta sa mata suke da yawa a gidan wuta Allah kiyaye mai gyara halin mu annabi ya musu wa'azi a wajen wannan karatu yace kuma ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku taron mata ku rinka yawan yin sadaka sadaka maganin masifa inji annabi inji bawushe sai yace sadaka maganin masifa gaskiya ne wannan maganar gaskiya ne dan da sadakan nan za ku kubuta daga wannan wutar ke sa duk inda mace take in ta ji inda za a yi sadaka ko ake ba da sadaka to ba ta sakaci da wasa dan abin da mutum yake da shi ya dauka ya bayar wannan abin da yake ba da shi ne za ki girba a lahira abinci da kike dafawa a gida ki daina ci ke ke kadai daga ke sai yayanki ki rinka tsakura wani wasu daga cikin ku marowata ne in ta tuka ita kadai sai yayanta ba almajiri ba makota ba kanin miji ba kanwar miji ba uwar miji har uwar miji ma rowa kuke mata ba ku bata wanda ana so mace ta zama mai yawan sadaka ina tunawa a garin nan muna yara ƙanana wallahi mahaifiyata Allah ji kanta da rahama wallahi ina tuna kullum an gama abincin dare faranti haka irin tire din nan sai a zuzzuba abinci a kwanuka a zuzzuba a zuzzuba a dora mana mu ke bin a kai gidan wance kai gidan wance kullum ku duba rayuwar sannan mu kuma mu ma ana kawo mana ina tuna muna yara ba mu son cin abincin gidanmu mun fi son na makota sai mu zauna yan an dan kawo na makota mu ta bude kwanukan muna tsince yan abubuwan da aka zuba a ciki yaro da kwaɗayi wallahi har yanzu ina tunawa ba fa cewa ne ku ni dan kwaɗayi ne ina yaro ba yawwa ina ba ku labari ne kowa yana da labarin sa yana yaro ko ba ga bane to amma wannan mai yake nuna yana nuna zumunci zumunci za ku ga ana zumunci na taimako amma yau rayuwar yau rayuwar rowa abin mamaki mata sun canja yau sun daina kyauta sun daina sadaka ana ta fakewa da talauci da rashi amma talaucin bai hana a kecere ne wajen biki a yi kaza a kashe kuɗi ko a cire ne a sa kaya mai tsada ba amma talaucin ana kuka ne da shi akan taimakon wani da haka duk wacce take mai gidan aure to ta yi ƙoƙari ta san tana ɗan cire wani abu tana bayarwa da sunan sadaka saboda ki tsiratar da kanki daga wutan nan da annabi ce ya ga mata da yawa a ciki Allah ya sa na mata kuna ganewa duka wannan a makaranta ne annabi ya koya waɗannan mata ya ce ku rinka yawan sadaka duk wacce take da hali ta bayar wanda take cikin matsi ma ɗan iya abin da ke da shi ki takura ki bayar zai taimaka a'a ɗan ƙuli-ƙuli ne a'a ɗan ƙosai ne za a rinka yi a'a ɗan alawa ne minti za a saya ana rabawa yara wannan yana da kyau ku yi ku bayar a'a tuwo zaki mai tarin yawa ki rinka bayarwa mai gidan ke samu lada ke ma ki samu lada kuma wacce za ta tambaya ya halatta mace ta yi abinci har ta ba wani sadaka eh ya halatta ko mai gidan bai sani ba ya halatta ta dafa abinci ta bayar dan yana da lada yaron gidan yana da lada ita ma tana da lada da kamata ku je ku nemi ilimi kuma kunya ba ta hana neman ilimi yawwa kunya ba ta hana neman ilimi akwai matar da ita ma ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaya akan jinin al'ada wanda shi ma za mu zo mu yi darasi akan jinin al'ada da hukunce hukuncensa insha Allah a gurguje tana tambaya akan jinin al'ada a yaya za a tsarkake kai idan an yi jinin al'ada na Aisha tana zaune a wurin sai annabi ya ce ta tsarkake kanta da auduga ta saka turare sai take ta matsantawa tana cewa yaya za ta yi tana so sai an gaya mata kaifiyar yanayin yadda za a yi sai na na Aisha sai ta maza ta rike ta sai mata magana ta ce ta dan shiga da ita sai ta mata bayani ta ce ya za ki rinka yi wa annabi wannan tambayoyi ai akwai da abin nan an dan faɗi shi haka sai kuma a ji a ƙarisa a fahimta ba sai an yi miki dalla dalla filla filla ba to kin ga nan ma ai mace ce ta zo ta tambayi annabi akan jinin al'ada yanzu wannan hadisin annisa wa shaqa'iqu rijal hadisi imam ahmad an gani a riwayar abi talha al-ansari daga wato wannan ba ni sunan shi abdullahi ibn abi talha al-ansari ibn abi talha al-ansari daga kakashi ko muslim ai kun ga su ma sun zo suna tana tambaya ne akan abin da ya shafi a harkar wanka na janaba me dalilin samuwar wankan janaba to akwai kuma wani hadisin shi ma da wata mace kun ga duk wannan yana nuna mata suna zuwa neman ilimi kenan yana ba da wannan hujjoji ne saboda akwai mutanen da suna da son zuciya yau suna haramta wa mata zuwa makaranta su hana mace ta je ta nemi ilimi wallahi wannan ba daidai bane kuskure akwai wata mata ita ma ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take masa fatawa dangane da wato aure da aka mata auren dole ta ce an aurar da ita ga wanda ba ta so meye hukuncin haka annabi ya nuna mata idan tana so za ta zauna da shi idan ba ta so za ta rabu da shi sai ta ce to daman ta zo ne ta tambaya ta sani shin wai mata a shari'a suna da hakki a wajen aure ko ba su da hakki a auren da su ga wanda suke so ko wanda ba sa so annabi ya ce kuna da hakki yanzu wannan ba mace ce ta zo ta yi fatawa ba to daga nan nake kira ga iyaye ku yi ƙoƙari ku rinka auren da 'ya'yanku ga mazajen da suke so auren dole ɗin nan ba a fiye son ba yana da matsaloli kada a rinka tilasta wa 'ya'ya mata musamman yara ƙanana 'yan mata su auri wanda ba sa so yanzu nan a kwakwalwata ina da cases larurori matsaloli na mata da aka musu auren dole ba sa son mijin wallahi bi zai ba wasu ma an haihu an tara 'ya'ya amma auren ba daɗi to me yasa iyaye suke jefa ƴaƴansu cikin bakin ciki a rayuwa dan me yasa ke uwa ko kai uba za ku zo ku makale sai kun tilasta wa ku ta auri wanda ba ta so kuma saboda biyan bukatan ku ku yawanci wasu iyayen da ƴan uwa da suke matsantawa mace ta auri wani saboda bukatar su ne su wataƙila an ga yana da maiko. za a sha mai sosai a tattare da shi watakila an ga yana da wani matsayi ita kuma mace tana da wata ɗabi'a wani lokacin mace kudin mutum baya ɗaukar hankalinta sai ki ga ta makale wa talaka yanzu wata tana nan wani mai kudi yana neman ta mai kudi wani kuma yaro talaka miskini bai da ko gidan zama ana ta bugawa yarinya ta makale wa wannan yaron matashi talaka ta ce wallahi sai shi iyaye suna kekan banza ce ke dai ba ki da hankali ga nan gidan maiko da jin daɗi da kaza ta ce wallahi ni dai wancan ɗin dai nake so ta ce in gidan kara ne kai ni gida na kara ya je gina mana gidan kara ni da shi a ciki ni kam na fi ai wani abu sai mace mace akwai wahalar sha'ani yaya za a yi ku ba ta shi su je su ta zaman su a gidan karansu ta ce ta yadda ta yi sulke da nika da daka akan a ja ta a bayan marsandi ta kwanta ta sha esi <laughs> amma na san yanzu wannan karatun a wannan zamani zan da yi karatu na amma da yawa a nan ba za su yadda da wannan karatun ba duk wacce ta samu yadda za a ja kunna mata esi a cikin mota mai tsada ai can za ta tafi ai wata mata an zo ana magana ana cewa hajiya ki yi bincike mijin da yake neman yarinyar ta ki bincike ta ce waye zai bincike in Allah ya kawo maka mai rufin asiri mai kuɗi mai abin da ai ba a bincike ka je a bincike ka je ka binciko wata matsala ta ce ba a bincike wata mata ta gaya mun baka da baka ta ce malam ku dai ku ta wa'azin ku amma maganar a yi bincike in dai mai maiko ya zo wa ake bincike in ka ga ana zurfafa bincike to talaka ne in ji ta da faɗa duk da cewa wasu gaskiya suna binciken kuma yin binciken ya fi kan mace ta je ta auri mijin da yake ba a bincika halinsa ba daga baya zo ya ta gana miki azaba daga nan nake jan hankalin mata wallahi la'azimu tarin kuɗi ba shine jin daɗin aure ba iyaye na mata musamman yan mata masu tasowa ba a yi aure ba wallahi kuɗi kuɗi da kuke gani wallahi ba shine jin daɗin aure ba soyayya shi ne jin daɗin aure ki samu mijin da yake mutuwar sanki ba wai son so ba mai mutuwar sanki kamar zai mutu a kanki wanda za ki talakwaikwaya shi kamar fulawa irin wannan ya fi daɗin zama amma kika san auri wanda yake sama-sama bai fiye damuwa da ke ba wallahi ya yanka miki wani abun wala sai hawan jini ya kama ki na'am ana son a samu rufin asiri Allah kuma zai rufe asiri da yawa daga cikin wasu matan idan sun auri mijin ma ta dalilin su aurensa din ake samun arziki amma ku ki ku aure mutanen kirki ku ce sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza to shi yasa ake wahala yanzu akwai wasu matan matan masu kuɗi ne in suna ba ku labarin irin bakin cikin da suke fama da shi a zaman auren ga kuɗi ga gida ga mota amma wallahi tana cike da bakin ciki ba ta baccin kirki to me amfani wannan auren ki samu wanda yake son ki tsakani da Allah ke ma kike son sa tsakani da Allah mijin da yake tausayin ki mijin da yake girmama ki ya girmama iyayenki ya girmama hatta kawayenki mijin da yake son ki wallahi har kawayenki sai ya mutunta amma kika kuskure kika fada hannun wani saboda bala'in kwadayi to ni ba ruwa na duk bala'in da kike da kika girbo ke kika sani ku yi kokari ku kula da wannan maganganu da nake gaya muku suna da muhimmanci ina magana akan matsalar auren dole mai auren dole duk wanda aka yi mata auren dole to lallai ina ba da shawara inda hali ta yi hakuri ta bi iyayenta idan kuma babu hali to abu hanyar lalama da za a raba auren cikin aminci saboda da yawa matan da aka musu auren dole ba sa iya biyayya wa mazajen kuma shi aure ɗan biyayya ne in aka aura miki mijin da ba kya so to ba za ki iya mai ladabi da biyayya ba kuma ba zai iya sarrafa ki yadda yake so ba yanzu na a cikin tambayoyin da aka turo mun akwai wanda ta rubuto takarda ta ce wallahi mijinta da ta gan shi gaban ta faduwa yake ba ta son shi sa. to ina za a yi zaman lafiya wannan akwai mijin da kullum shi zai zo yana bin matar in ta gama abincinta ta shiga ɗakinta ta saka sakata har da faɗo ba za ta jira shi ba yana ɗakinsa tana ɗakinta me yasa saboda ba ta son sa a dole tana bin iyayenta ne kawai ta yi mai abinci ta masa kada ba ta son shi to dan me yasa iyaye za ku matsanta sai kun liƙa 'ya'yanku suna aure irin wannan na ƙasƙanci. akwai wanda ta faɗa ta ce wallahi ko ka rabu da ni ko in zuba maka shinkafar bera in kashe ka in huta shinkafar bera kun san shinkafar bera yi ko shayin bera ta zuba masa guba ta kashe shi amma mijin nan abun mamaki da yake jarabar benin sai ce ayya duk yana cikin kauna yace duk yace kadan ne daga cikin soyayya da kike mun yace wani abu ne dan kin kashe ni abinda za a faɗa cewa za a yi cewa za a yi masoyiya ta ta kashe ni ba soyayya ya sa ta kashe ni wannan wannan akwai jarababban mutum kuwa irin wani auren bai da daɗi da aka inda hali a nema wa yara mata mazajen da suke so amma ku ƴan mata ina ja muku kunne kar wata kuma ta je ta rinkimo wani mabarnaci wani mutumin da yake bayi da addini ta makale ta ce sai shi tunda an ce kada a mata auren dole Anan kuma ya kamata iyayenki su yaƙe ki yayin da kika zo da mutumin da ba na kirki ba a ce a'a ba za ki aure shi ba uba yana da dama uwa tana da dama yayanki yana da dama yan uwanki tana da dama su haɗu su haɗa kai su ce ba za ki auruwa da ba ba san sa kike ba in kin ga dama ki haɗiye shi saboda soyayya ki nemo na kirki da haka a nan ne wasu malaman suke cewa in yarinya ta zo da mutumin banza da mutumin da yake ba na kirki ba to ya halatta iyaye su tilasta mata ta auri mutumin kirki kenan akwai auren dolan a wani wuri kenan da yawa abin da yake damun iyaye ba a neman shawararsu in an zo neman aure yanzu yarinya daga tasawar ta yar budurwa ta ga ta dan fara kaɗawa ita ma sai ta fara zance da samari uwarta ba sani ba ubanta bai sani ba wallahi wannan cin amana ne kuma duk yarinya budurwa da ta je tana zance da wani tana hira da wani iyayenta ba sani ba wallahi sai kin ga wannan bakin cikin a rayuwarki in kin haifi ya mace sai ta zo tana soyayya da wani ba ta gaya miki ba za ki ga bacin ran ku daina zuwa kuna soyayya da maza ba ku gaya iyayenku ba duk mace mai kima duk yarinya mai daraja duk yarinya mai matsayi wanda ta san mutuncin musulunci da addinin ta ta san mutuncin iyayenta to ba ta fara magana da wani namiji sai ta gaya iyayenta da ya zo ya fara magana ki ce, a ka gaya iyayenta ba ka ne ba amma sai ka ga iyaye a dan Allah ba lamba wai ki a'a ai ba a yi magana da sai iyaye na sun sani yar arziki irin wannan yaya su ake su kwanan nan wata tazo tana fatawa tana kuka don Allah malam ni ka taimaka min wallahi babana ya a aura mu wanda nake so kaza kaza nake ke ke nutsu ba na son rashin hankali soyayya ƙarya soyayya ƙarshen zamani ku zo ku makale wa namiji ku ce sai shi sai shi da an zo an yi aure wata ɗaya wata biyu ku zo ku kawo complain yaya za a yi baban ki yaki abin da kike so wallahi ni wannan shi nake so ni kuma an ce kaza kaza kaza kaza na yi magana da uban ya ce malam yarinyar nan ta je sun yi shekaru suna soyayya da wani bai zo ya girmama ni ya gaya min ba bai turo iyayensa suka gaya min ba ba a bugo min waya aka ce ana son yata ba ya yi ta ɓata wa yata lokaci suna ta hira da daddare da waya da waya da sauransu ni kuma ni da uwarta muna santa muna ƙaunarta mun nema mata wani saurayi mai hankali mai tunani mai addini mai sana'a mai mutunci shi muke so mu aura mata tunda mun ba mu ga ta yi mana magana ga wanda ke neman ta ba kuma lokacin auren ta yayi da haka muka ce mata ga wanda zaki aura mun baki shawara shine ta kama faɗa tana bala'i yace to yaya zan yi in zo in ba da yata ga mutumin da ya shekaru yana neman yata suna soyayya bai gaya mu ba kenan ma ba da amfani kenan ma yar bata da hankali kenan to irin illa ku kenan ko yan mata yau ku je ku ci kulla soyayya da wani a waje ba ku gaya uban ku ba gaya uwar ku ba ba za mu taba ba wa maza shawara ko mu ba wa iyaye shawara su kyale ku ba duk wacce ta yi wannan ya kamata mahaifinta ya murkushe ta ya ɗau mataki a kanta kan inda hali ya shigar da ita ɗaki ya zane ta shi ubanki da wahala ubanki da tarbiyya ubanki da biyan kuɗin makaranta ubanki da kaza ma yake da wahala sai ki zo ki je kina soyayya da mijin da zaki je ki aura ba sani ba wannan ba daidai bane na ga wasu suna zazzare min ido in kin san saurayin ki yana zuwa bai faɗa ba to ki ki bashi ki sallame shi ki gaya masa ki ce je ne nemi izini da haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa kuke zuwa auren a ke a aura muku wanda kuke so din saboda kun karya doka irin wannan zamananci da ake yi na rena iyaye rena iyaye yara mata su rena iyayensu wai yarinya da ta zama budurwa ita ma ta ga kafaɗinta sun fara ɗagawa sai ta mai da uwarta ba ta san komai ba wataƙila ta yi ɗan bokon ta ko ta yi ɗan diploma ko ɗan nct e ko digiri digirin ki na banza diploma ki ta banza mahaifiyarki ta fi wannan digirin da diploma abu na biyu daga cikin illolinku kun fi ɗaukar shawaran ƙawayenku sama da shawaran iyayenku ‘yan matan zamani da yawa daga cikinku shawarar ƙawaye ta fi shawarar uwa duk yarinya ‘yar arziki tana mutunta shawarar uwarta bai kamata ƙawa ta baki shawara ki ɗauka ki ki ɗauki shawarar mahaifiyarki ba ƙawa za ta iya kifar da ki ƙawa za ta iya baki mummunan shawara amma wallahi uwarki ba za ta baki mummunan shawara ba haka idan an zo ɓangaren maza yanzu yaro namiji yana girma da ya tasa sai je kama soyayya da wata yarinya yana neman aure ya kwashi shekara uku hudu biyar bai gaya uban shi ba sai daga baya yanzu yana shashafa kai yana goge hula yana kaza kaza shi fa aure yake so zai aure wa kake so ai akwai wanda nake so da an bincika sai a ga shekarar ta biyar yana soyayya da ita amma uban shi bai sani ba yanzu an mutunta uba yaya za ka yi ka je ka kama neman aure ba gaya ubanka ba in kana jin kunya ba za ka tura a gaya mai ba to kwanan nan ma na ji wani abin kunya da ya faru wani ɗaya ya je ya yi aure ubansa bai sani ba ya tura wani masallaci a matsayin ubansa na ƙarya ya tura wasu sun kai mai sadaki na ƙarya an ɗaura aure ubansa bai sani ba sai dai labari uban ya wallahi wannan butulci ne wannan cin amana ne wannan rena iyaye ne wannan rashin sani ya kamata ne ɗa yi aure bai gaya uban shi ba to kuma har yanzu akwai matan da suke aure iyayensu ba sani ba za ki mamaki ko yanzu zai yi yarinya budurwa ta aure iyayenta ba sani ba kuna ga kuna haka kuna ga bai zai yi ko to yana yiwa wata yarinya ta ubanta ya biya mata kudin makaranta ta tafi kasar waje tana karatu a wajen karatun ta je ta haɗu da wani saurayi tunda sai an hau jirgi an yi nesa suka je suka gama soyayya su ta san in ta gaya ubanta za ta yi aure za ta auri wannan bai zai bari ba cewa za ta ce sai kin gama makaranta kin dawo gida mu zaɓa miki ne ta yi ta ƙarya ashe har ta gama makarantar ma ta nemi aiki a ƙasar kawai ta je suka yi soyayya da wani suka je wani masallaci na turawa kawai suka ce a ɗaura mu suka ɗaura aure uwa ba ta sani ba uba bai sani ba babu waliyi Wani auren bai yi ba to ya suka yi wani suka ɗauka ɗan haya suka biya shi ya je ya tsaya musu ina yin wannan bayanin dan a gane zamani ya zo na rena iyaye har 'ya'ya su yi aure iyayensu ba sani ba wanda ya kamata a gaya wa uba tun da waliyinki ne shine zai aurar da ki mace ba ta aurar da kanta su gama miki wahala su gama miki kashe kudin makaranta su gama tarbiyyantar ki ki je ki daura aure ba ki gaya wa iyayenki ba wannan ba daidai ba ne da haka wannan aure da iyayen suka ji labari suka ce su ba san da shi ba kuma sunansa gawa sunan wannan aure a mace yaya za a yi tana kuka tana zo aka ce ai aikin kwamsa sai dai haƙuri da haka ku daina wannan ba daidai ba ne da haka iyayena mata Da abin da ya rikice a gare ku na addini to ku je ku tambaya ku nemi sani sannan kuma wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tausayi kuma yana yana yana sauraron mata Da awar annabi yana sauraron maza yana sauraron mata yanzu duk wannan fatawoyin ai kun ga mata ne suke wata ta zo ta tambaye shi akan wankan janaba wata ta tambaye shi akan mafarki wata ta tambaye shi akan harkar aure na dole za a yi ko ba za a yi ba wata ta kawo masa ƙara ta ce ya rasulallahi ka yi wa maza nasiha duka ya yi yawa maza suna dukanmu a madina mace ce ta zata ta ga annabi annabi ya tashi ya fada ya ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya samu mace ya rika dukar ta zarban abdi kamar yadda zai daki bawa kuma ya zo ya neme ta da daddare yace waɗanda suke dukan matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba annabi yace ba ba mutum ne nan ba ɗaya ba zababban mutum bane mai dukan matansa ba ko qur'ani da yace wallati takafuna nushuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna ba duka ne na karya kashi ba ba duka ne na fasa jiki ba ba duka ne na kumbar jiki ba amma yau mata akwai wanda daure su ake a musu shegen duka wata dambe suke da mai gidanta ta ce kai na gaji da daukan dukan nan in yadda ka nima da ka ji kawai to da dan kumarinta a koshe take ita ma da haka da ya kawo duka ya kano shi kutubo sai ta buga masa ita ma haka ake ta bugawa sai dai a zo ana abin nan wata matar in ta rike mijin fa baya iya kwacewa ki take ni nace miki wallahi ki sake zan ci mutuncin ki ta rike shi gam ki sake yayi yayi ya kwata ba zai kwatu ba saboda kosasshiya ce ta ci abinci sosai to duk matar da ta ga mijinta zai mata shegen duka ki rike hannun ai kwarai kuwa a ko ki rike hannun ki hana shi da keki ko kuma ki samu kofa ki ruga da gudu karki bari ya zo illata ki da aka dukan mata ba abu ne mai kyau ba ko kuma mata ku daina yin abin da za a dake ku rawar kai da saba umarnin miji da gulma da fada da uwar miji da shegen kishi na mutuwa wannan yasa suke hambare ku yanzu kina ta mai magana kina mata siwa kina ta surutu Wacce wallahi surutun ta yayyawa yasa wani da ya zo ana mai surutu sai haka fat sai ya buge bakin to ku daina yi kuma ina ba ki shawara idan mijinki mai yawan kaiwa hannu ne mai duka ne to nesa nesa da zarar ransa ya ɓaci to kina can kuna magana kina can kina yi kina duba ƙofa <laughs> wani kuwa da ya yi kanki kaza wata ta kawo kuka cewa mijinta yana duka in ya zo dukanta har ɗaure ta yake nace to ke me ya zaunar da ki har zaki bari ya ɗaure ki sai ka ce akuya wallahi ba zan bari ka daure ni ba wallahi ba zai yi ba ai da ya zo yana kokarin zai ci kukuye ki to ki yi kokari ta karkashin sa tsakanin kafafuwa ki shiga haka sai ki fita ta baya kawai Allah gyara mana halin mu sannan abin da hadisi yake nuna mana ana samun kamanceceniya ne tsakanin iyaye da 'ya'yansu ta hanyar wannan mani da yake ba faruwa ɗa yana iya kama da uwarsa uba yana iya kama da ɗansa wanda zan zo ne bayani akan wannan hukuncin yaya yaya yaya idan mace idan an yi saduwar aure yaya ake samun namiji yaya kuma ake samun mace yaya ake ta haifan mata mata mata ko yaya ake haifan maza maza ko yaya ake haifan namiji mace namiji mace sannan kuma ta yaya ɗa yake kama da uwarsa bai kama da uban shi ba ko ta yaya uba ai wannan ɗa yake kama da babansa bai kama da uwarsa ba duka wannan akwai shi a cikin hadisi wanda wato za mu zo mu karanta insha Allah tabaraka wa ta'ala hadisi na biyu hadisin imam muslim ka wato kafiyatu zukura wal unusa kenan wasu shaba shine magana da nayi yanzu riwaya ta zo daga musab ibn shaiba daga musafi ibn abdullahi daga urwa ibn zubair daga nana aisha Allah ya yarda da ita a annan mar'atan wata rana wata mace ta zo gidan nana aisha fatawa wato ita yawanci nana aisha barin ba ku wata falala yawanci za ku ga in dai mace ta zo wajen annabi tana fatawa to za ki ga aisha tana wurin kuma yawanci idan mace ta zo tana yawan manzan Allah fatawa za ku an ce akwai ɗaya daga cikin matansa yanzu wata ta zo tana annabu fatawa kun ga an ce akwai umar salama yanzu nan kuma wata ta zo tana fata ga nana Aisha to ba laifi sai ma idan mijinki malami ne mata suna ɗan zurubtu ki rinka zuwa ki zauna a gefe ƙwarai kuwa wannan sa idan ba laifi kina zaune saboda kar wata ta kawo wasa kun san mata akwai wasa ko ba ka bane ya naga kun shiru ki zauna a kusa kar ki ce a malam ne barin kyale shi ko malam ne dan zauna a gefe sai dan ya ce ki dan matsa ki bashi wuri dan akwai wata magana ta sirri ne to sai ki dan bada wuri amma shi ma kina dan bayan kofa haka me yasa na faɗi wannan saboda yanayi da zamani al'amura sun canja sai ki zauna a gefe in ta gama fata sai ki ce kin gama to sai an jima Ke ba malam wuri zai dan abin nan yana karatu amma ba wai mace zo ta miƙa kafa da sunan fata tana ta hira har da dariya da fadin wasu maganganu ba wannan a'a wani yana da kawaici da zai iya magana ba amma in mata tana nan za ta gyara zama wani malami ya gaya mu wani babban malami da an bugo masa waya za a yi mai fatawa malam ina son ganin ka ganin ka sai ce ki je wajen uwar gidana za ta hada da ke a ni kai nake zai ce eh, ai ita ce minista na ta harkokin cikin gida sai kin je ta cikin mata miki tambayoyin me ya kawo ki in ya so sai ta bani baki dama mu haɗu da ke Wala wannan ya yi daidai don duk matar da ta ga me an hada ta da matar mai gidan za ta ga mai gidan to ta san ba wasa da haka mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye da haka nana Aisha tana nan ta sa ido ita ma wannan matar tambaya ta zo hal tattasilul mar'atu idza talamat wa absarat al-ma tambaya akai wa annabi shin mace akwai wanka a kanta in tayi mafarki ta gama ni annabi ya ce na'am sai na Aisha take cewa ke me ya kai ki na irin wannan tambaya ita ma aka ta yi irin na ummu salama suna ganin tambayar ta yi nauyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'iha Aisha ki kyale ta wa hal yakunu shabahu illa min qibal zalik yuta ina ake samun kamanceceniya tsakanin yaya da iyayensu in ba ta dalilin wato wannan ruwan maniyi ba yace to ga yadda faruwa idan ala ma'uha ma'ar rajuli ashbaha alwaladu akhwalahu idan maniyin mace yafi yawa akan maniyin namiji to shine dan sai ya yi kama da kawunansa mana sai ya yi kama da uwar da kuma ‘yan uwan uwar kinan duk da aka ga ya yi kama da ɓangaren uwa ko ita uwar ko ya yi kama da ƙanin uwarsa ko yayan uwarsa to wannan kamancece ne ta samu ne ta yadda ma'ul mar'a maniyin mace din shi yafi yawa a lokacin da Allah ya kaddara samuwar nan annabi ya ce za idza ala ma'ur rajuli ma'aha ashbaha a'mamahu idan kuma yanayin da ya zama maniyin namiji shine yafi ruwan mace ɗin yawa to sai dan yayi kama da baffanninsa sai yayi kama da ɓangaren uba kenan to wannan shine hadisin ingantacce da imamu muslim ya ruwaito shi yake bayani dangane da yaya ake samu a ashaba kamanceceniya um, akwai wasu hadisan ba waɗannan ba wanda ga kisar ya faru imam muslim ya ruwaito hadisin daga abu asma الرحبي صوبان maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari yace wata rana ina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani malami cikin malaman yahudawa ya zo ku ji wannan hadisin wani malami ne cikin malaman yahudawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce assalamu alayka ya muhammad me kun ya ce assalamu alayka ya rasulullah ba yahudi saboda kin annabi wai da zai ce rasulullah ba sai dai kawai faɗi sunan annabi gaya assalamu alaika ya muhammad haba haushi ya kama shi mai riwaya din yace sai na angije shi na ture shi na hankade shi saura kaɗan ya suma sai shi ba yahudan sai ce lima tadfa'u ne me yasa kake ture ni dan nazo gurin muhammadu ina tambaya sai yace kai baka da kunya ne kai ba za ka ce ya lallahi ba kawai sai dai ka zo ka ce muhammadu to dama yawanci kafirai yahudawa kirista kafirai da mushirkai ba sa girmama annabi in sun zo ba za su ce manzan Allah ba ba sa faɗa sai da ce muhammadu kawai wai kar ma a bashi wani title a bashi wani kambe a bashi wani matsayi wai a girmama shi kai ba za ka ce rasulullahi ba sai shi bai yahudin ya ce ah, ai mu muna kiransa ne da sunan da iyayensa suka sa masa ya gaya musulmi ya ce ba muhammadu ba ne sunan shi manzan Allah ya ga jayayyan ya yi yawa sai ya ce da shi musulmin ya ce kyale shi in nasmi muhammad alladi sammani bihi ahli ni sunana muhammadu shine wanda iyayena suka sa mun ba komai ka faɗa abin da za ka faɗa ba yahudan sai ya zo ashe tambaya yi yana so yi wa annabi tambaya ne na ƙure sai ce na zo ne in tambaye ka sai annabi ya ce ayan fa'uka shay'un in haddastuka kai ba yahudi idan ka tambaye ni na baka amsa zai maka amfani za ka yi aiki da abin da na baka amsa sai shi ba yahudin sai ce eh zan ji da kunne na ku ji yahudanci ya ce zan ji da kunne na ma'ana ji dole ya yadda babu wannan ɗaya daga cikin illar ba yahude ga musulmi da musulunci kenan ba su san addini ba su san shari'a ba su san musulunci yau annabi ake wannan abu shikenan annabi ya kyale shi ya ce ya kifa kansa abin ya dami shi ne haka ya ɗauki wani itace yana caccakawa saboda maganar da bai hudan nan ya gaya masa bai ji daɗi ba sai ce sal ka yi tambaya sai bai yahudin ya ce ba Allah ya ce yau matu baddalul arzu gairar arzu wa samawa wa barazulin lahil wahidin ƙahar ba Allah ya ce a kiyama ran tashin kiyama za a canja ƙasa wannan ƙasar za a naɗe ta yau matu baddalul arzu gairar arzu wa samawa mutane duk za su tinkari ubangiji yace sai ba ya yace to da Allah ka yace za a canja ƙasa to ina mutane za su kasance an canja ƙasar ku duba tambaya ta ƙure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai ajiye su ne a cikin wani duhu ba a ƙasa ba lokacin da a naɗe ƙasar a canja ta zai ɗauke halittar gaba ɗaya a cikin wani duhu a ƙarƙashin wata gada ko a wani wuri sai shi ba yahudin sai ce to waye zai fara zai fara tsallakewa ya wuce wannan gadar da ka faɗa sai manza Allah ya ce fuqara'ul muhajirin talakawan almuhajiruna sahabban da suka hijira daga makka zuwa madina talakawansu, wanda suka bi ni su za su fara wucewa ba yahudin sai ce to za su ga aljanna ne kenan sai annabi ce eh sai shi bai hudar sai ce a to menene abin da za a tare da su da shi na abinci in sun shiga aljanna duk wannan tambaya ne na wai a kuri annabi ba amma damu da abin da ake ba a da abin da ake faɗa din ba sai annabi ya ce idan sun shiga hantar kifi za a ba su abincin farko da 'yan aljanna za su ci in an shiga za a tarbe su da shi hanta ce ta kifi babban kifi annun to ya ce to bayan wannan ai wannan abincin tariya ne to me abincinsu kuma da za a ba su manzan Allah ya ce za a yanka musu bijimi na gidan aljanna wanda yake cin ciyawar gidan aljanna Yun haru lahun a sawrul jannati allazi kana ya ya'kulu min atrafiha dukkan bayan da yawa annabi sai annabi ya ba shi ansa za a yanka musu dabba za su ci mala'iku za su ba su sai mai yahuda ya ce to me abin shan su wani ai abinci ne fa ma wa alaihi idan sun ci wannan abincin to me abin da za su sha sai manzo Allah ce min ainin fiha tusamma salsabila daga wani ido ne na ruwa mai suna salsabil shine ruwan da 'yan aljanna za su rinka sha ainan fiha tusamma salsabila ji sai bai yahudan nan sai ce sadakta gaskiya ka faɗa a to daman ka san abin kenan kake zuwa kake tambaya yace na zo ne in tambaye ka a duk wata tambayar da duk duniya ba wanda ya san wannan tambayar in ba annabi ba daga wannan yana nuna cewa kai din kai annabi ne bari kara maka wata tambayar annabi yace zai maka amfani idan na baka amsa yace eh zan daiji da kunne na to sai ya kara mai tambaya sai ce ya kai Muhammadu me yasa me yasa ɗa yake kama da ubansa me yasa ɗa take kama da ubanta ko take kama da uwarta me yasa ɗa yake kama da iyayen shi annabi ya ce a ba damuwa ya ce abinda yake faruwa shine ma'ur rajulu abyab maniyin namiji fari ne wa ma'ul mar'ati asfar maniyin mace kuma yana da ɗan nau'i na ɗan duhu-duhu kamar jaje jaje jaje haka ya nuna masa ma kalar maniyin ma gaba daya yace fa idan tama'a idan maniyin guda biyu suka haɗu fa'ala maniyin rajul maniyin mar'aci maniyin namiji sai ya fi yawa sama da maniyin mace ɗin azkara bi iznillah to insha Allahu sai ɗan ya zama namiji bayan kama kuma ɗan yana iya zamantowa namiji a lokacin da aka yi alaƙar auren maniyin namiji ne ya fi yawa a can da an ce muku kama to a kuma sai ya ce ɗan sai zama namiji da ikon Allah haka idan maniyin matar ce ta fi yawa sama da namijin to sai ɗan sai ya zama mace an nasa bi idinillah an nasa bi idinillah da izinin Allah sai bai hudu ya ce to gaskiya ka faɗa wa innaka lanabi lalle mun yadda kai annabi ne ya tashi ya juya to ka musulunta mana ya kai ya buɗe? ya kiya musulunta dama haka suke za su yi bincike su tabbatar da gaskiya amma kiyayya gaba hasadan min indi anfusihim ba zai bari da hasada ga annabi zai bari su musulunta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laqad Alani hada an an alladhi sa'alani anhu wa mali ilmun bi shay'in minhu hatta atani lawi Ya ce, bari in gaya muku wani abu guda duk tambayar da bai hudan nan zo ya mun a lokacin da ya mun tambaya nan wallahi ba da ilimi Allah ne kawai ta sanar da ni da ya mun tambaya sai Allah bani ansa da ya mun tambaya sai Allah bani ansa annabi dan gatan Allah Allah kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan zamu dakata saboda yanayi da lokaci abinda na faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ba mu ikon bin iyayenmu Allah sa kuma 'ya'yanmu su bi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bi hadal qadri kifaya